cikin rana sai mutane suka fara shiga cikin inwa suna zaunawa suna zaune sai abba lokaci ya yi sai ya je aka je a yi sallah saboda kasan aikin namu an ba da oda an ce kada wanda ya daga sai abba ya je ya yi sallah ya dawo ba shi kaɗai ba ne ba wanda aka kama ai ne ai ne barawo yana zuwa daga sai ofisa din yana fitowa take cewa abban I say nobody left here you went and free he say sir request mu a nebi muna da request za ka iya request kuma za a duwa ma za ka yi magana majo sometime ma muna operation ka ce in za mu ce musu suna duba za su ce maka wani service kake in ka ce navy za su ce ma no request umar da Allah afuwan shi wancan din wanda aka suka sami wannan din da shi da abbas wannan kwamanda nasu navy ne ko army ne ƙarfi ci gaba fami to mu muna da wannan in za ka yi magana za mutum zai ce ma a request aya za ka bar shi magana to ya ce sa request he just go for a come back na yi say are you stupid are you mad you you get mad you who is that stupid as per senior officer kagani everybody quiet abbas ya ga kai wannan zaki ya yawa ya ce waga na ji na yi sallah ba ya ce mushi eh a shi rifle na shi latin kwalatin rifle to kowa yana da rifle na shi abbas kana da rifle na ka ba magazin ɗaya ba magazin biyu ba magazin uku ba loaded an ce kai a ji a rike shi ni dai bi ne ba zan je ba kuma ko ba haka ba cosmet na wani. ba zan je ba wannan ya je wannan ya ce ba zai je ba wannan ya je na yi fi kaka ga gani ana ta zagaye a kamar zamfara mutum bai da ido guda takwas ko goma in ya duba na ya duba na in wanda zai shigo zai halba ba bai halba ba za a shiga cikin sai daga bindiga a sama sai an ba da wani shot ta ta sai aka zagaya shi sai aka buga shi buga mashi stick sai aka rike shi sai aka ɗauko rifle ɗin ya zuwa ya dawo a ƙasa ƙarfin yaƙi yake ko ƙarfin me ƙarfin yawa aka ce ya fi ƙarfin me an fi shi yawa aka da aka riki aka an shi daga guratu sai muka ta san ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi amma fiye da na gode ma baba na gyara su bai sai aka kama shi sai aka sa aka daura shi aka daure shi aka sa mishi hankon sai aka kai shi aka sa shi a hilos muna cikin gidan ogan kowa ya yi quiet ya yi shu sai ofisa din sai ya kai shi ya ci a kai shi 20 battalion a sati ba ruwa aka ce a wuce a kulle shi aka je aka kulle shi da ofisa din yana son ya mishi shiri muna da yawa burin akwai navy akwai army akwai air force ni da ni da kai da wannan da wannan muna nan abun ya faru kuma ko gobe aka kira mu exactly abin da na faɗi haka zan faɗi musu sai mutuna ya ce muna namu sai aka samu witness ni ba zai sa ni ba an ba zai sa kuma ya je ya samu lawyer lawyer boy is nashi ai ko kana amiya kana wakil kana tare da defense za ka samu lawyer boys naka zai iya zuwa daga army zai iya tawa daga air force zai iya tawa daga air army eh, navy sai dai aka ce ma matan sai dai eh, ofisa ɗin yake ce mishi yana so mutum biyar a rubuta mishi suna mutum biyar navy army air force yana son eh, army mutum biyu yana son air force guda biyu yana son ne bi mutum ɗaya ba wanda ya sani shi an sa mutanen nan a witness sai aka fara kiran sunayensu baya ka zo ka rubuta statement abin da ya faru saboda muna nan abin ya faru an kira ka an ce ka zo ka rubuta statement za ka rubuta exactly abin da ya faru sai using din waɗannan mutanen da suka rubuta exactly waɗan abin da yake so sai ya ɗauki statement din na wannan da na wannan da na wannan da na wannan sai ya haɗa witness mutum uku haka kulla ba su kwamanda ɗinmu wanda muna ma lobe junior senior baya zai yi kuma wanda yake ofis da wanda muke tare da shi ne bi ne shi ne a sector commander din sai aka zo aka kai shi course ya fito foreign course three months sai ya zo ya je foreign course sai a kawo mana army Muhammad ko wani Mejo Mohammed. Da aka kawo Mejo Mohammed, Ami Ami, ka isa? Shi ya je ce mushi sa ka yi releasing din wannan? Ba a haife sa ba. Haka muke ba a kan ba abun ba wanda ya mai daɗi. Sai muke jan ana za kai bas. a kaza kaza menene menene haka haka kai shi haka haka kafin a bas a kai shi ni na samu ishu nawa sai aka sa kawo a bas aka kawo a ah, da sai sai ne kawo bas a gadurum na ce a bas me ya faru sai ke ce mu wallahi kes din ne fa kaza kaza ya za a yi releasing nashi ba su releasing nashi wani ce ko a sati ba ruwa me me ba yi kes din ba ya ce to ogan ya ce za a kawo shi zai kawo shi kwatu mashiya haka aka zo da abbas a kwatu mashiya ni already ina ina kwatu mashiya yi. na shekara guda ɗaya a kwatu mashiya ina gandro sai na ga abbas to ya faru ba sai eh, aka yi sumitin kayan shi ba aka fara ce mishi abbas da lawyer yake ce mu a, kila ka doki lawyer na ce mishi lawyer babana me lawyer zan doka shekara ta shekara ta biyu fa wani lawyer zan doka zan kashe kuɗi ne aikin ma ni ba zan iya ba na gaji da aikin in za su iya dis kai sun ka kulle mu ba wanda muke gani ba a zuwa a ofis daga mu sai mp sai rp na ce aikin mani zan ina na haƙura haɗa musu ID kan nasu na tura na ya watsa rasa su waye su kwataga fivo suka ta yi nawa muna kajirin sai faran lauya ya fara zuwa mutane airport suka fara doka akwai airport akwai army suka fara doka kuma duk lokacin wannan matan ta abbas haka tana nan a gajiro in ta zo daga safe kafin a tashi daga kwataka gajiro haka za ta zo za ta zauna sai dare ya yi haka matan za ta koma gida za ta koma inda aka dan bata sometimes wallahi in ka ga inda matan take bacci da yaranta sai ka tausaya mata akwai akwai matras din kwatagat yaren kwatagat din da ke kwatagat in dare ya yi ko ya ɗauki matras ya doka ba wanda zai bari zaka ga empty bed ba matras haka za ta ɗauki bedsheet ta sai katon katon din nan muke ba su tana kwanta a carpet tana kwanciya da yaran ta biyu in ta je ofis ba wanda ta sani wannan ya kora ta wannan ganin ta yana zuwa za a ce a ah, si madan si abbas madan abbas eh, madan wai abbas wai za ka ga sino officer yana gudu saboda ko ya je ya ce mushi eh, ta je ta yi complain din about maganan abbas wallahi tallahi ba zai iya taimaka mata ba ne ba wani wanda zai iya ba wai ba zai iya yi ba wai ba zai iya ba kawai ba shi da inda za ta je ta samu daidai ofisa mu haka ba wanda zai iya taimaka mata kes din ya wuce hannunsa ya wuce hannunsu ba sa iyawa saboda kes din na senior officer ne kuma gaba ɗaya za su ji ana cewa kwatumashiya ne sai su ba wanda ba ba abin da za ka yi za a zuwa aje ka kwat ma sha to za a kai ka kwat eh amma abin da za a yi ma kafin shekara ɗin shekara biyu ba za a yanke ma abin da za a yi ma ba cikin rana sai mutane suka fara shiga cikin inwa suna zaunawa suna zaune sai abba lokaci ya yi sai ya je aka je a yi sallah saboda kasan aikin namu an ba da oda an ce kada wanda ya daga sai abai ya je ya yi sallah ya dawo ba shi kaɗai ba ne ba but wanda aka kama ai shine ai shine barawo yana zuwa daga sai ofisa din yana fitowa ke cewa abba I say nobody left here. You went and free. He says, sir, request mu a nebi muna da request za ka yi request kuma za a duwa ma za ka yi magana majority sometimes ma muna operation ka ce in za mu ce musu suna duba za su ce maka wani service kake in ka ce navy za su ce ma no request umar da allah afuwan shi wancan din wanda aka suka sami wannan din da shi da abbas wannan kwamanda nasu nebi ne koko ami ne ami ne ci gaba ami ne to mu muna da wannan za ka yi magana za mutum zai ce ma a request za bar shi magana to ya sa request he just go free come back Now he say are you stupid are you mad you you came out you who is that stupid as per senior officer Kagani. everybody quiet abbas ya ga kai wannan zaki ya yawa ya ce ga na ji na yi sallah ba ya ce mushi ɗaya. Eh, a shi rifle na shi latin kwalatin rifle to kowa yana da rifle na shi a boss kana da rifle na ka ba magazin ɗaya ba ba magazin biyu ba magazin uku ba loaded an ce kai a ji a rike shi ni dai ne ne ba zan je ba kuma ko ba haka ba mai nawa ne ba zan je ba wannan ya je wannan ya ce ba zai je ba wannan ya je na yi fi kaka ga ne, ta ana ta yi ambas mutum bai da ido guda takwas ko goma in ya duba na ya duba na in wanda zai shigo zai halba ba bai halba ba za a shiga cikin sai daga bindiga. a sama sai an ba da wani shot ta ta sai aka zagaya shi sai aka buga shi buga mashi stick sai aka rike shi sai aka ɗauko rifle ɗin ya zo ya dawo a ƙasa ƙarfin yaƙi yake ko ƙarfin me karfin yawa aka ce ya fi karfin ne an fi shi yawa aka da aka rirki aka an shi daga buratu da burafi ta san ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi amma fi yawai da na gode ma ba ba ya gyara su kai sai aka kama shi sai aka sa aka daura shi aka daure shi aka sa mishi hankon sai aka kai shi aka sa shi a hilos muna cikin gidan ogan kowa ya yi quiet ya yi shu sai ofisa din sai ya kai shi ya ce a kai shi 22 a sati ba ruwa aka ce auje a kulle shi aka je aka kulle shi da ofisa din yana son ya mishi shiri muna da yawa a burin akwai navy akwai army akwai air force ni da ni da kai da wannan da wannan muna nan abun ya faru kuma ko gobe aka kira mu exactly abun da na faɗi aka zan faɗi musu sai mutunan ya ce muna namu sai aka samu witness ni ba zai sa ni ba ambazi sa kuma ya je samu lawyer lawyer boy is nashi ai ko kana amiya kana wakil kana tare da defense za ka samu lawyer boys naka zai iya zuwa daga army zai iya tawa daga air force zai iya tawa daga air and eh, navy sai dai aka ce ma matan sai dai eh, aka sai dai ofisa din yake ce mishi yana son mutum biyar a rubuta mashi suna mutum biyar navy army air force yana son army mutum biyu yana son air force guda biyu yana son navy mutum daya ba wanda ya sani ashe an sa mutanen nan a witness sai aka fara kiran sunayensu baya ka zo ka rubuta statement abin da ya faru saboda muna nan abin ya faru an kira ka an ce ka zo ka rubuta statement za ka rubuta exactly abin da ya faru sai using din waɗannan mutanen da suka rubuta exactly waɗan abin da yake so sai ya ɗauki statement din na wannan da na wannan da na wannan da na wannan sai ya haɗa witness mutum uku haka kulla bas kwamanda dinmu wanda muna ma lobe junior sani baya zai yi kuma wanda yake ofis da wanda muke da shi nebi ne shine our sector commander din sai aka zo aka kai shi course ya fito foreign course three months sai ya zo je foreign je course sai a kawo mana ami Mohammed wani mejo Mohammed da aka kawo mejo Mohammed ami ami ka isa shi ya je ce mashi sa ka yi releasing din wannan ba a haife sa ba haka muke ba a kan ba abun ba wanda ya mai daɗi sai muke jan ana za ka kai abbas a kaza kaza menene ne haka haka kai shi haka haka kafin abbas a kai shi ni na samu ishu nawa sai aka sa kawo abbas aka kawo a the next day sai ni kawo abbas a gadurum na ce abbas me ya faru sai ke ce mun wallahi kes din ne fa kaza kaza ya za a yi na nashi ba su yi shi nashi wani ce ko a sati ba ruwa me me ba yi kes din ba ya ce to ogan ya ce za a kawo shi zai kawo shi kwatu mashiya haka aka zo da abbas a kwatu mashiya ni already ina ina kwatmashiya ai na shekara guda ɗaya a kwatmashiya ina gandro sai na ga abbas me ya faru ba sai eh, aka yi submitin kayan shi ba aka yi fara ce mishi akwai sado lawyer yake ce mu a'a kila ka ɗauki lawyer na ce mishi lawyer babana me lauya zan doka shekara ta shekara ta biyu fa wani lauya zan doka zan kashe kuɗi ne aikin ma ni ba zan iya ba na gaji da aikin in za su yi dis kai sun ka kulle mu ba wanda muke gani ba a zuwa a ofis daga mu sai mp sai rp na ce aikin mani ni zan na haƙura haɗa musu ID kan nasu na tura na ya watsa rasa su waye su kwataga people suka ta yin bekin nawa muna gajirin sai faran lauya ya fara zuwa mutane airport suka fara dokan akwai airport akwai army suka fara dokan kuma duk lokacin wannan matan ta abbas haka tana nan a gajiro in ta zo daga safe kafin a tashi daga kwataka gajiro haka za ta zo za ta zauna sai dare ya yi haka matan za ta koma gida za ta koma inda aka dan bata sometimes wallahi in ka ga inda matan take bacci da yaranta sai ka tausaya mata akwai matras ɗin kwatagat, yaren kwatagat ɗin da ke kwatagat in dare ya yi ko ya ɗauki matras ya ɗauka ba wanda zai bari za ka ga empty bed ba matras haka za ta ɗauki bedsheet na ta sai katon carton ɗin nan muke ba su tana kwanta a carpet tana kwanciya da yaran ta biyu in ta je ofis ba wanda ta sani wannan ya kora ta wannan ganin ta yana zuwa za a ce a ah, si madan si abbas madan abbas eh, madan wife abbas wife ta ga sino officer yana gudu saboda ko ya je ya ce mushi ta ce ta yi complain din about maganan abbas wallahi tallahi ba zai iya taimaka mata ba ne ba wani wanda zai iya ba wai ba zai iya yi ba wai ba zai iya ba kawai ba shi da inda zai za ta je ta samu daidai ofisa din mu haka ba wanda zai iya taimaka mata kes din ya wuce hannunsa ya wuce hannun su ba sa iyawa saboda kes din na senior officer ne kuma gaba ɗaya za su ji ana cewa kwatamashiya ne sai su ba wanda ba ba abin da za ka yi za a zuwa aje ka kwatmashiya to za a kai ka kwat eh amma abin da za a yi ma kafin shekara ɗin shekara biyu ba za a yi ke ma abin da za a yi ma ba